Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar uku ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece ku ce. dangane da haramta reshen shi'a na imn da ke gudana ƙarƙashin jagorancin sheikh ibrahim elzazzaki da hukumomin najeriya suka yi inda wasu masana a fannin shari'a ke cewa Majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar Najeriya ba kotu ba. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum. mai shiga tsakani a rikicin siyasar sudan na kungiyar tarayyar afirka ya ce majalisar mulkin sojin kasar da shugabannin masu zanga-zanga sun cima wata matsaya ta kafa gwamnatin wucin gadi da za ta kwashe shekaru uku tana mulki kafin a yi zaben da zai samar da mulkin farar hula mai sulhu muhammad hassan lebat wanda kungiyar tarayyar afirka ta nada ne sanar da wannan matsaya ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba ya ce na mai sanar da al'ummar sudan da afirka da kuma kasashen duniya cewa wakilan bangarorin biyu sun amince da wannan yarjejeniya مراسلة لعبقى اتفاقا كاملا على ana dai fatan bangarorin biyu za su ci gaba da aiki kan yadda za a shata jadawalin wannan gamayya kamfanin dalanci labarai na associated press ya roito cewa a gobe lahadi ake sa ran bangarorin sojin da na shugabannin masu zanga-zanga za su rattaba hannu kan wannan yarjejeniya sudan dai ta kwashe watanni tana fama da rikicin siyasa inda aka yi ta zanga-zanga wacce ta faro tun daga watan disambar bara sanadiyar tsadar rayuwa lamarin da ya kai ga sojin kasar suka kifar da gwamnatin tsohon shugaba umar albashir wanda ya kwashe shekaru talatin yana shugabantar kasar 'yan sanda a hong kong sun yi ta amfani da hayaki mai sa kwalla akan masu zanga-zanga a daren yau asabar yayin da masu zanga-zangar suka taru a wani ofishin 'yan sanda da ke gundumar da ake kira simsha tiwe inda dubin da bata jama'a suka bazama kan tituna domin nuna rashin su kan yadda gwamnati take tafiyar da rikicin siyasar yankin lamarin da ya sa mafi akasarin jama'ar yankin suka dawo daga rakiyar shugaba kerry lam masu zanga-zangar sun yi tattaki a sassan birnin kafin daga bisani suka yada zango a ofishin 'yan sandan wanda yake wani yanki da masu yawon shakatawa suke yawan ziyarta suka kuma datse wani mashigin ƙarƙashin ƙasa duk da cewa da farko zanga-zangar ta faro cikin lamana ne an dan samu gama da 'yan sanda waɗanda suka yi ta ƙoƙarin tarwa masu boran wannan wani mazaunin yankin na hong kong ne mai suna nathan leon yake cewa a hong kong mun kwashe sama da watanni biyu muna fafutukan neman ɗabbaka mulkin demokuraɗiyya saboda haka akwai bukatar mu nuna cewa zanga-zanga makami ne mai karfin gaske wajen cimma burin demokuraɗiyya a hukumance amurka da taliban sun kaddamar da tattaunawa ta takwas a doha babban birnin ƙasar qatar domin kawo ƙarshen rikicin afghanistan inda bangarorin biyu suke nuna alamun wannan zama zai ba da damar da za a cimma matsayar kawo ƙarshen yakin da amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarin yaƙe-yaƙen da ta yi ƙungiyar ta taliban na nuna alamun tana so a ƙulla yarjejeniya muma kuma a shirya muke in ji mai shiga tsakani a bangaren amurka zalmi khalid a wani sakon twitter da ya wallafa ita dai kungiyar ta taliban tana so dakarun da ke kasar musamman ma na amurka su fice daga afghanistan din inda ita kuma bangaren ta ta alkawarin za ta tabbatar cewa babu wasu 'yan ta'adda da za su yi amfani da yankin kasar ta afghanistan wajen kai hare-hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc koriya ta arewa ta ce shugaba kim jong un ya jagoranci wani sabon gwajin makamin roka wanda rotanni suka nuna cewa zai kara ba da damar iya kai hari akan koriya ta kudu har da ma sansanin sojin amurka da ke yankin a yau asabar kamfanin dillancin labaran kasar ta koriya ta arewa ya rawaito cewa shugaba kim ne jagoranci gwajin wannan sabon makami rahoton na zuwa ne kwana guda bayan daga mayar hafsin hafsoshin sojin koriya ta kudu ta ce makwabciyarta ta arewa ta harba wasu makamai makamantan wannan guda biyu da misalin karfe uku na safe a gugun yankin daga lardin da ake kira yamyon labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu je ga rahoton namu. To a Najeriya tun bayan da hukumomin kasar suka haramta reshen shi'a na IMN da ke gudana a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim El-Zazzaki. Har yanzu ana ci gaba da cece kuce inda wasu masana a fannin shari'a suke ƙalubalantar wannan mataki yayin da gwamnati ta ce akwai ƙofar sulhu. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya haɗa mana. magoya bayan shek ibrahim yakubu a zazzaki kenan wato yan kungiyar nan ta yemen a zanga-zanga da suke yi domin neman a sako musu jagoransu wanda ke tsare tun shekarar 2015 shi da matansa malama zina biyo bayan aron gama da suka yi da sojoji a zaria kamar yadda alkaluma ke nunawa rayuka da dama ne suka salwanta baya ga waɗanda aka kama ko aka raunata tun soma wannan zanga-zangar da aka shafe fiye da shekaru uku ana yi kuma ana cikin wannan hali sai gwamnatin najeriya ta garzaya kotu domin haramta kungiyar ta 'yan uwa musulmi wato imn kuma nan take wata kotun tarayya da ke abuja inda ko zanga-zanga fi kamari ta ba da umarnin wucin gadi wato espatel oda na haramta ayyukan wannan kungiya da yake karin haske kan wannan haramcin da aka yi malam garba shehu mai magana da yawon shugaba buhari ya ce kungiyar imn ne fa aka haramta ba wai shi'a ba a eh, doka ce ta haramta wannan kungiya ta imn wadda take karkashin shekarun zazzaki domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana da zaman lafiya da tsaro na kasa. Me yake nufi kan ita kungiyar IM ne ko kuma shiya a Najeriya? IMN ne shiya na ruwan su shiya wanda yake shiya ai ba abin da ya shafe shi dai ba ya shiga cikin wannan kungiya ba amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke shiya ne. Wasu na gudanar da harkokin a kasar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala ba. wannan abu bai shafe su ba. To sai dai kuma wannan mataki na haramta kungiyar tuni fa ya bude wani sabon shafi a fagen harkar tsaro a Najeriya inda su feta jana na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ke ba da umarnin farauta 'yan kungiyar batun da masana ke ganin fa akwai abin dubawa. Dr. Aliyu tile. masanin zamantakewar dan adam da kuma tarihin kungiyoyi a duniya ya ce akwai bukatar katun ta natsu game da wannan mataki da hukumomi ke son ɗauka akan 'yan kungiyar ta 'yan uwa musulmi imn uh, sufeto general ɗinsu ya ce uh, yana kira ga al'umma su rika tsegunta musu ayyukan wannan kungiya uh, da kuma al'ummarta daga take-taken wannan gwamnatin watakila dai akwai wani abu a ƙasa wacce suke so ya wanzu da wannan ƙungiya. kamar irin abin da ya faru da boko haram abin da masu sharhi kenan suke ta faɗa kan cewa watakila akwai wata manufa walauta ta gwamnati walau wani can daban wanda ke so abubuwa su yi tsami har ya zam wannan kungiya ta rikide an tura ta ga daukan fansa eh, a kan jami'an tsaro eh, sake haddasa wani abu irin abin da ya faru da boko haram muna fata dai wannan abun ba zai faru ba muna fata kuma mutane za su yi tunanin cewa mulkin da suke kai wato eh, amana ce ta ubangiji to wai koya wannan umarnin haramci yake a bisa doka barista bello ibrahim jahun malami na tsangayar koyon aikin shari'a a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya kobe na abin da ma doka ke cewa idan kai la'akari da sunan ita imn za ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a najeriya shi kuma maganan addinin islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi abinda nake nufi imani da kasantuwan 'yan shi'a a matsayinsu na musulmi wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba to sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na federal high court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta imn baya daga cikin huruminta ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba ai akwai doka da ta haramta boko haram da wasu ƙungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi a najeriya majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar najeriya ba kotu ba kuma shi oda da ake ba da shi expate ai yana da iyakan kwanaki an sani cewa ana ba da expate ne kafin a yi wani abu zuwa wani lokaci an an ce expate ana nufin odar da za a nema ko hukunci ko ikon da kotu za ta bada na wani wucin gadi kamin a zo a saurari abokan shari'a gaba daya. kawai yanzu tuni kungiyar ta imn ta magarzaya kotu domin kalubalanta umarnin haramcin kana kuma ta dakatar da zanga-zanga da suke a abuja malam ibrahim musa da ke ma zama kakakin kungiyar ta imn ya ko na irin matakin da suka dauka batun maganan kotu din nan shine babban hanyar da muke ganin zamu bi domin ganin mun warware wannan takaddama din domin lokacin da aka ba da wannan oda din na haramta harkar musulunci a najeriya babu mu ko lauyanmu a cikin wannan kotu din ma'ana ba a ji ta namu bangaren ba wanda yake shi kan shi babban kuskure sannan kuma na biyu akwai zarge-zarge da suka yi wanda yake ba a bamu dama mun kare kanmu a kansu ba wanda yake kuma muna da hujjoji da dama da zamu iya kare kanmu a kansu kamar yadda mako bayanan sirri suka tabbatar kawa yanzu wasu kungiyoyi sun so mu shiga tsakani batun da ko kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ya ce daman kofan sulhu a buɗe yake ne ko an fara tattaunawa amma tabbas gwamnati dama hagu ta ce ta rufe kofa akan tattauna don a samu matsala ba. koma da menene fata ko shine allah ka kwashin wannan matsala ko a daina zubar da jini ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya. zauna Ibrahim Abdulaziz. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na ci karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa apc da pdp sun kammala gabatar da shaidu a gaban kotu alkali ya da 21 ga wata don mika rubutaccen bayani na ƙarshe kakakin pdp mai ƙara buba galadima ya ce suna da ƙwarin gwiwa eh na je na ba da shaida gaskiya ne to ka san ai mu duk abin da muke yi iya rai iya rai iya bakin fama bajisar dattawa ta kammala tantance ministoci 43 na shugaba buhari babbar kotun tarayya ta ayyana tafiyar shiya ta il-zazzaki a matsayin haramtacciya da zayyana almajiran da 'yan ta'adda Zanga-zangar yan shayan dai ta kai ga mutuwar mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Usman Umar. Barista Yusuf mutum biyu ya ce face an ɗaukaka ƙara tafiyar haramun ne. Abin da kotu ta furta ta faɗa abin da kira oda ya fi ma abin da aka rubuta a cikin doka ƙarfi. fasara ce ta kotu a to wancan kuma rubutu ne aka yi takarda wanda sai an kai kotu za ta iya fassara shi. Shi kuma wannan fassara ne gaba ɗaya kawo. ran gamar jukun da tibi ta haddasa ayyana dokar hana yawo a takun jihar Taraba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.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 ji masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka ba da labarin idan aka zo habasha wajen sarki na jashi sarki ne mai adalci ba zai bari a zalunci a gabansa ko a ƙasarsa ba annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen makka suka aika cewa a dawo da su ya yi hana kike ba za a dawo da su ba shi ainihin najashi din to wannan suka zauna har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka ya koma madina sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga habashin suka bi shi suka je suka same shi a madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'anmu da addininmu da mutanenmu shekaru a habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addinin mu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ba ba dama yi faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in kaji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne na ra'ayinsu ne ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu fada kamar yadda na fada da farko allah yana da iko ya cika najeriya gaba daya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi mu zalla bai yi haka ba yana da iko ya cika najeriya da kirista ba wani sai kirista amma bai haka ba to sai ya haɗa mu don ya jarraba mu dukkan mu bayinsa ne ƙasa kuma ƙasarsa ce ya haɗa mu da ita kowanne ne yana ce ƙasanmu mu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi faɗa ba asalin ma duk duniya gaba ɗaya ai mu uwa ɗaya uba ɗaya ne ai mu 'ya'yan adamu ne 'ya'yan hawa'u ne saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junan mu zauna lafiya sannan mu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtanmu ne mu makwabtansu ne sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi masa nasa sai yana iya aje nasa din ya na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa mm. ah, tunda akwai dokan freedom of religion a nigeria. Eh, abin da ya kamata a yi kenan kowa ya zauna girma dan uwansa ya girma addinin dan uwansa a zauna lafiya ai lokacin da bature bai zo kasar nan ba ai babu kirista daga mu musulmi ne sai masu tsafi sai da bature ya zo ne sai waɗansu ka ga ai abin da bature ya zo da shi din nan ya fi namu ya kamata mu aje namu mu yi na bature suka aje nasu suka shiga na bature ake kiransu kirista amma kuma dukkan mu 'yan ƙasa ne gabaki ɗaya saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi kada a rena juna kada a rika zagin juna kada a rika kafir da juna a zauna lafiya sannan tsakanin mu da mu zan nanata mu zauna lafiya mu kira mu addinin junanmu zan nanata kamar yadda na faɗa da farko kowa ya nasa ran da wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa ina ya ga dama zai iya canjawa ba abin da zai hana ya canja kuma ba zan kare magana ta ba sai na yi wata magana yaran kudu suna ce ah, za su yi sabuwar ƙasa to wannan yaranta ne duk wanda yake faɗi wannan magana cikin inyamurai ba a haife shi lokacin ya ga yakin ba ne da wanda ya ga yakin biyafara ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai to mu kuma to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan a bar wani dan najeriya ne zai ba dan najeriya notis ya bar najeriya kana dan najeriya na dan najeriya ka ba notis in bar najeriya to wannan maganan hauka ne mu najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba kasa allah ne ya haɗa mu kuma za mu ci gaba da haɗuwa insha allahu duk abubuwan da za su dami muna roƙon allah ya yaye mana su amma ba wai dan Najeriya ya ba dan Najeriya notice ya bar Najeriya ba to ya koma ina yaki ba kyau yaki ba kyau wanda bai san yaki ba ne yake fatan yi yaki kuma muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su sudan ta kudu suke neman a raba kasa a raba kasa na hankoro gashi a raba kasar yanzu ya suka zama ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notis ko a raba kasa to duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi allah wadai da irin maganganun banza muna allah wadai da su muna neman a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya amfani dan uwansa da abin da dan uwansa bai iya ba shi ya iya ya kawo a taimaki juna Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna don mu san juna mu taimaki juna ba ma goyon bayan araba najeriya ba yara ne najeriya ba yara ai manyan gobe ne su bari sai gobe ta mu manyan kasan ba mu yadda araba najeriya ba ba wanda za a bashi notice ya koma wani bangare na najeriya ba wani wanda zai yadda araba raba ƙasa muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa rabarin Ibrahim Usman ya ce to jama'a yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ni Rabran Ibrahim Usman daga Eko Church Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu Najeriya da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya domin su dawo mu haɗa kai tare ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya nan Allah ya yi mu nan muke da zama Allah kuma ya yi mana albarka ta kowane abin da muke bukata na rayuwa cikin jiki a wannan duniya. I har ma da makomar mu ta gobe domin Allah ya ba mu sa a rubuce. So ‘yan uwana maza da mata ina kira da mu haɗa hannu tare domin a yi maganin wannan matsala. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah domin ganin yanzu matsaloli ko rigingimu da ake samu tsakanin krista da muslims ana fahimtar juna don haka ina ƙara kira ga malamai waɗanda suke na islamic da kristoci fastoci da manyan masu rike da mukamai na addini mu ƙara jaddada matsayinmu na haɗin kai tare domin ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya cikin wannan ƙasa salinan ina yin kira ga makiyaya fulani da manoma waɗanda in an duba za a ga ɗan juma ne da ɗan jumai makiyaya a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na manoma manoma a yi ƙoƙari a tsara haƙƙi na makiyaya idan kowa zai ba ɗan uwansa haƙƙinsa to za a yi zama lafiya don haka magana Allah ma ta ƙarfafa mu cikin littafi mai tsarki cewa ku ba kowa haƙƙinsa ku ba kowa haƙƙinsa don haka ina kira a gare mu bari mu tsara haƙƙin kowane mai rai wanda ke cikin ƙasar nan ta ta Najeriya in mun yi haka to wannan zai ba mu zaman lafiya zai ba mu kwanciyar hankali zai ba mu danƙon zumunci za mu iya cin gajiyar arzikin da Allah ya ba mu ina addu'a ga Allah maɗaukakin sarki ya shugabanci waɗanda Allah ya azama ragamar shugabanci na wannan ƙasa ya kuma shugabanci waɗanda Allah ya azama shugabanci ta fannin addini ya kuma shugabanci manoma namu da makiyaya namu yadda za mu zama na zumunci da dankon dangantaka tsakaninmu da juna da zan ba kowa hakinsa sannan ina kira ga 'yan uwa wa'anda suke cikin ƙasan nan wa'anda suke gabas ta arewa da ke wannan ƙasa inda ake zubar da jinin waɗanda ba su ji su gani ba ina kira mu ji tausayi ina kira mu ji tausayi mu ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta ina kira kuma ina addu'a bara Allah ya amsa wannan addu'a ta mu domin zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya. Ni dan uwanku Rabaran Ibrahim Usman ina yi makasar mu fatan alheri Allah ya sa makasar mu albarka. Na gode, Ubangiji ya yi mana albarka. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. an dakatar da shahararren dan wasan kasar argentina lionel messi daga buga wasan kwallon kafa na kasa da kasa har tsawon watanni uku bayan da ya yi zargin cewa da akwai coge da zurma gudu a gasar cin kofin kofa america ta bana an baiwa messi jan katin kura a wasan neman na uku na gasar da argentina ta yi galaba akan kasar chile da ci biyu da daya to amma messi ya iya karbi kyautarsa ta tagulla inda daga bisani ya bayyana cewa an tafka magudin gaske a daukacin gasar ta bana domin taimakawa kasar brazil ta daga kofin tun farko sa'ad da kasar brazil da ke karbar bakuncin gasar ta doke argentina a wasan kusa da ta karshe da ci biyu da nema hukumar kwallon kasar ta argentina ta yi korafi akan kurakurai da dama a alkalancin wasan to sai dai hukumar kwallon nahiyar ta amurka ta kudu ta musanta zarge-zargen da cewa ba su da tushe kuma alama ce ta rashin dattako ko baya ga dakatarwar an kuma ci messi mai shekaru 32 tara ta dala amurka dubu hamsin hukuncin dakatarwar kuma na nufin messi ba zai buga wasannin sada zumunci ba da kasar ta argentina za ta buga da kasashen chile da mexico da jamus a cikin watan satumba da kuma oktoba to amma fa an baiwa dan wasan dama ta ya ɗaukaka karar hukuncin dakatarwar da aka yi masa nan da kwanaki bakwai mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool ta ingila Jurgen Klopp ya bayyana damuwa akan lokacin da aka tsara na soma gasar premier ta bana tun kafin soma sauran gasannin league league liverpool din wace ita ce zakarun nahiyar turai za ta soma gasar ta Premier ta bana ne tare da karbar bakuncin Norwich City a ranar Juma'a mai zuwa tara ga watan Agusta. Za a soma sauran manyan gasannin League a kasar Spain da Jamus ne mako daya bayan soma gasar ta Premier yayin da a kasar Italiya kuma za a soma gasar syria A ne a ranar 24 ga watan Agusta. Hukumar shirya gasar Premier dai bata ce ofan ba kan kalaman na club to amma dangane da lokutan wasannin gasar ta ce ta yi la'akari ne da lokutan wasannin ƙasa da ƙasa na hukumar fifa da kuma na gasannin uefa da fa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice yan sanda a hong kong sun yi ta amfani da hayaki mai saƙon kan masu zanga-zanga a daren yau asabar yayin da masu zanga-zangar suka taru a wani ofishin 'yan sanda da ke gunduma da ake kira simshatsu inda daban dabatar jama'a suka ba zama akan tituna domin nuna rashin su kan yadda gwamnati take tafiyar da rikicin siyasar yankin lamarin da ya sa mafi akasarin jama'ar yankin suka dawo daga rakiyar shugaba kerry lam masu zanga-zangar sun yi tattaki a sassan birnin kafin daga bisani suka yada zango a ofishin 'yan sandan wanda yake wani yanki da masu yawon shakatawa suke yawan ziyarta suka kuma datse wani mashigin karkashin kasa. a hukumance amurka da taliban sun kaddamar da tattaunawa ta takwas a doha babban birnin kasar qatar domin kawo ƙarshen rikicin afghanistan inda bangarorin biyu suke nuna alamun wannan zama zai ba da damar da za a cimma matsayar kawo karshen yakin da amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarihin yaƙe-yaƙen da ta yi ƙungiyar taliban ta na nuna alamun tana so a ƙulle yarjejeniya mu ma kuma a shirye muke in ji mai shiga tsakani a bangaren amurka zalmi khalid a wani saƙon twitter da ya wallafa koriya ta arewa ta ce shugaba kim jong un ya jagoranci wani sabon gwajin makamin roka wanda rahotanni suka nuna cewa zai kara ba da damar iya kai hari akan koriya ta kudu har da ma sansanin sojin amurka da ke yankin a yau asabar kamfanin dalancin labaran kasar ta koriya ta arewa ya raito cewa shugaba kim ne ya jagoranci gwajin wannan sabon makami To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Kit Holmes. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.